barkanku da zuwa jakadiyar Arewa TV. Idan wannan ne zuwanku na fara cikin wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yarda za mu ƙara samun damar sanar da ku labaran da muke ɗorawa da ɗumi su. Jaruma Maryam But ta fito ta yi wasu maganganu waɗanda suka tarwatsa kan 'yan kanyu ko ko mu ce suka bazama wajen ganin cewa sun ci gaba da neman fansa a dangane da irin rigimar da ta hada a cikin masana'antar ta kaniyar wannan nawa ne wannan wannan nawa ne wannan a dangane da wata fira da aka yi da ita ta bayyana ra'ayinta a kan 'yan kaniyar din to menene gaskiyar lamari a dangane da wannan magana ta maryam ku biyo jaruma maryam wood wacce ake wa lakabi da dijangala wacce ta fara fitowa a cikin hirin fim ɗinta mai takin dijangala wanda kuma ta taka rawar gani a wannan cikin firin fim ya sama har ta kai ta kawo ga yanzu haka an zo ana labarinta Ile babu shakka ta bayyana wasu ra'ayoyi nata a dangane da hauren jarumai waɗanda suka kasance 'yan uwanta 'yan masana'antar Kannywood. Yayin da aka yi mata tambaya wanda har ta hada da fans ɗinta waɗanda ba su tsira ba su ma. yayin da take bayyana wa duniya irin ra'ayinta a dangane da waɗanda suke kasancewa masoyansu ne yau da kullum a irin shirye-shiryen fina-finan wasan hausan da suke yi maryam bud an yi mata tambaya a dangane da cewa a matsayinki na babbar jaruma ta masana'antar kannywood shin wani kalubale kika fuskanta a dangane da yan uwanki jarumai da kuma yan uwanki waɗanda suka kasance masu sanki masu kuma jin ra'ayin kallonki su take cewa eh lalle babu shakka za ta ɗau maganan fans ɗinta wanda ba za ta manta ba an yi wasu abubuwa kashi-kashi ya kai so biyu wanda fans ɗin da sun ɓata mata rai wanda take ganin kamar duk saura ma haka suke wannan magana ta yi matuƙar munana kwarai da gaske wajen ganin cewa masoyinta ba za su kasance makiyanta ba ta ba da labarin cewa ta je kasar Nijar a wani lokaci ita da sarki Alinuhu wanda bayan ta je kasar Nijar din a wannan lokaci har wani babban mutum yake kiranta da cewa ke Maryam yaki nan zo nan ita wannan kalma ta bata mata rai wanda har hakan ya kai ya kawo ga tana ganin cewa firgita ta yake yi zai barazana da rayuwarta har take cewa ta gaya wa sarki alnuhu a dangane da wannan al'amari da ya faru take cewa ita gida za ta gudu ta kuma ƙara cewa a karo na biyu abin da ba za ta manta ba a saudiya ne yayin da ake ta niyyar gabatar da harami ake ta niyyar gabatar da bauta ta ubangiji subhanahu wata'ala ala. ita kuma wata tana buƙatar lalle babu shakka a tsakanin su zo sun yi hotuna wanda hakan ita kuma ya bata matare a wannan lokacin to tana ganin cewa mutane waɗanda suka kasance su kenan kamar suna bata wa mutane rai ko kuma wani menene yake faruwa sai kuma ta ƙara ɗauko maganar jaruman masana'antar kaniyo da daman su ciki ba su iya tarere waɗanda suke su ba to kaga kenan ta zo ta yi sirfe kuma haka zalika ta zo ta wanki wanda bayan ta zo ta yi sirfin kuma ta mai da dusar jikin masarar har da wankin kuwa lalle babu shakka wannan al'amari da ta fito ta yi magana a kai sai daidai da irin abubuwan ita da ta faɗa a kan nata masoyin wanda ta ce sun kasance su nema to kaga kenan masoya ba waɗanda za a lallaba ba ne jaruman kaniwood kenan ba su laifi ba da ba su lallaba masoyansu ba ma maryam bud wacce aka fi sani da jijangala ta jawo maganganu a idan mutane haka zalika ta jawo 'yan kaniyo da maganganu ta kuma jawo wa kanta wajen bayyana wannan ra'ayi nata da ta yi wajen ganin cewa mutum ya zartar da kudurinsa bai kamata a ce ya manta da cewa fira ake da shi ba idan har ya ce zai saki baki a wannan firar zai iya jawo mai karantsina wajen waɗanda yake ganin cewa kamar ya kai a wajensu. su lalle babu shakka jaruma maryam budu yanzu haka tana ci gaba da san caccaka da kuma kwamin da irin abubuwan da ta faɗa a wannan fitatata ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci wajen ganin cewa shin za ta ƙara fitowa ta kare kanta akan wannan firici da ta fito ta yi ko kuma ba za ta janye wannan firici nata ba dai ma ta ƙara wutar ta mai muna jiran ra'ayoyinku a wannan tasha ta mai inganci wato jakadiyar arewa tv jakadiyar arewa tv ta kuce masu sauraron mu na yau da kullum